na yau litinin bakwai ga wata agustan shekara ta 2023 bayan labaran duniya za ku ji cewa yayin da shugaban kasar ghana na na kofa ado ya bayyana goyon bayan matakan da tsarin demokuraɗiyya wato matakan dawo da tsarin demokuraɗiyya a jamhuriyar niger ra'ayin 'yan kasar ya bambanta kan matsayar kungiyar kasashen ecowas Ghana will continue to count on her diplomats, offer the needed support in these countries, help them return democratic governance, which is the norm. Shugaban Ghana ya yi wannan maganar ne yayin da wa'adin kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS da ta kakkabawa dakarun soja da suka yi juyin mulki a kasar Nijar ya kawo ƙarshe. haka kuma za ku ji tattaunawar da wakilin mu ya yi da wani mai fashin baki kan lamuran tsaro a Najeriya dangane da irin goyon bayan da kasar ta Nijar ta baiwa Najeriya a lokacin yakin basasa da kuma ra'ayinsa kan yunkurin ɗaukar matakin soja akan masu juyin mulki a kasar. Muna kuma tafi da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Hikaya ya shirya kuma zai gabatar. Haka kuma za mu kawo muku sharhin jaridun Najeriya. To amma kafin duka waɗannan ga halin da duniya take ciki tukunna. Masu raro Assalamu alaikum ga labaran duniya. A jiya Lahadi masu goyon bayan juyin mulkin da aka yi a kasar Nijar sun yi dafifi a filin wasar Nijar da ke Nami babban birnin kasar tare da nuna goyon bayansu da matakin da sojojin da suka hambar da gwamnatin kasar suka ɗauka na yin buris da yunkurin tursasa su mai da mulki ga hambararren shugaban kasar bayan da wa'adin da ECOWAS ta basu ya kare tun bayan kifar da gwamnatin kasar da aka yi a ranar 26 ga watan Yuli. Juyin mulkin na Nijar shine na bakwai da aka yi cikin shekaru uku a yammaci da tsakiyar Afirka. yankunan afirka na sahel inda aka fi samun matsalar talauci a faɗin duniya hafsan hafsoshin tsaron kasashen kungiyar ecowas sun amince da ɗaukar matakan soji har idan bukatar yin hakan ta taso sannan da lokaci da kuma inda za su fara kai hari har idan sojojin da wato ba su sake shugaba muhammad bazum da suke tsare da shi ba kana su mai da shi kan karagar mulkin kasar kafin karshen wa'adin da kungiyar ta keɓe musu wanda tuni ya ƙare. a wani bangaren kuma haɗaɗɗiyar daular kasashen larabawa ta aike wa ƙasar chadi motocin yaƙi da sauran bukatu na tsaro domin nuna goyon bayanta ga akan ƙoƙarin ƙasar na magance ayyukan ta'addanci da tsaron kan iyakokin ƙasar mai arzikin mai a cewar kamfanin labaran ƙasar wam wanda ta ruwaito a jiya lahadi kasar chadi mai makwabtaka da nijar inda aka yi juyin mulki a watan da ya gabata a ɗaya daga cikin kasashen yammacin afirka da gwamnatocinsu ke goyon bayan kasashen yamma a yankin da tashin hankali ya yi mata katutu a yankin sahel ɗin. WAM ya ce kasashen biyu sun rataba hannu akan wata yarjejeniyar kawancen soji a watan Yuni a sa'ilin da shugaban Chadi janar Mahmad Idris debi Itno wanda yake shugabancin kasar tun bayan rasuwar mahaifin shi Idris debi Itno shekaru biyu da suka gabata sakamakon raunukan da ya samu a filin daga da aka gwabza fada da 'yan tawaye. Ministan tsaron Chadi Dauda dauda yaya ibrahim ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na afp cewa waɗannan kayayyakin yakin za su taimaka wa manema wajen karfafa tsaron dakarunmu a ƙoƙarin da muke yi na yaƙi da ta'addanci ƙasar chadi dai ta kasance ba ɗaya daga cikin 'ya'yan ecowas ba sai dai kuma wani mai magana da yawun bakin da yawun gwamnatin ƙasar ta chadi a ranar talatin ga watan yuni ya shaida wa afp cewa debi ya gargaza nijar domin ganin irin gudummawar da zai iya bayarwa wajen warware matsalar yayin da ake mai da hankali sosai akan faɗan da ake gwabzawa a babban birnin ƙasar sudan khartum da yankin darfur da ke fama da tashin hankali sai dai kuma a ana samun ta'azzarar tashin hankali a yankin kordofan da ke kan iyaka da kudancin sudan kamar sauran dubban mutane muhammad hamdan muhammad ya isa sudan ta kudu daga el obed da ke arewacin kordofan ya ce tun bayan da rikici ya barke a sudan a tsakiyar watan afrilu fada tsakanin sojojin sudan da kungiyar mayakan kasar ta arsf ya daɗa ta'azzara Muhammad ya ce ya gudu zuwa Sudan ta kudu ne ta kudu ne don ya tsira da ransa da kuma gudun irin hadarin da rayuwarsa ka iya fadawa ciki. Ya ce an kashe abokansa akan idon shi a lokacin da dakarun gwamnati da <clears throat> da kungiyar RSF suke fada ya kuma kara da cewa yayin da wasu suka wato suka, suka samu suka guje wa yakin wasu kuwa sun samu raunuka ko kuma aka an kashe su faɗan da aka yi a kordofan yana daga cikin abin da ya haifar da rarrabuwar mutane da raba mutane da muhallansu zuwa wannan wurin dakarun kasar sudan suna tuhumar 'yan tawayen kungiyar sudan people's liberation movement north wanda ake kira splmn da karya yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da aka cimma tare da kaiwa dakarunta tsawon watanni yuni wato hari tsawon watannin yuni da yuli to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to an jima kaɗan aisha za ta sake dawowa da kashi na biyu na labaran duniya amma kafin nan shugaban kasar ghana na nana akufo addo ya bayyana goyon bayan matakan da tsarin eh, wato ya bayyana goyon bayan dawo da tsarin demokuraɗiyya a jamhuriyar niger To amma ra'ayin 'yan kasar ya bambanta kan matsayar kungiyar kasashen ECOWAS. Wakiliyar mu Hawwa Abdulkarim na dauke da karin bayani. Ghana will continue to count on her diplomats, offer the needed support in these countries, have them return democratic governance which is the norm. Shugaban Ghana ya yi wannan maganar ne yayin da wa'adin kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS da ta kakkabawa da karun soja da suka yi juyin mulki a kasar Nijar ya kawo ƙarshe inda ta yi yunkurin aika da karun sojoji domin maido da gwamnatin Muhammadu Bazau. Ga dai ra'ayoyin wasu a nan Ghana game da matakin kungiyar ECOWAS da Najeriya a kan Nijar. Sunana Umar Harris amma Afirka mun kai matsayi da ya kamata mu yi mu karbi incin kanmu a ce kuma Afirka na da incin kan shi kuma ƙarshe kuma kasashen turai suke ce ma afirka ga abin da za ka yi gaskiya batun ecowas ya burge ni kwarai ecowas sun bani mamaki ecowas sun bar mun gane kamar ba economic community of west african state bane amma suna nan ne kamar bayi na kasashen turawa suleiman sharif idris magajar raf wato fada ba shine maslahan wannan abin da ya faru ba ina jin takurawa shine mafi muhimmanci a takura ma shugabannin da suka hausu na sojoji ba da mulki shine mafi amfani da a ce za a yi yaki don demokradiyya da kuke son ya jumre a Nijar mutane da su ake demokradiyya to in kuka je kuka yaki wa'annan mutane kuka kashe su to wa ake ma demokradiyya kenan ni ne Abdulwadud as a Ghanaian dai kamar ni dai na ce kamar shiri da muruka gora ma ECOWAS da Najeriya baya a sayan da za a yi dai a samu saman lafiya a kasar Nijar Suleimanu Bello ɗan rakiya masanin tsaro kuma mai sharhi akan batun juyin mulki a kasashen Afirka ya ce idan kungiyar ECOWAS ta iya ta cimma wannan yunkurin za ta cimma sauran kasashen Afirka da sojoji suka mamaye. Idan abin ya zama kama, an shige da sojoji cikin Nijar dai kawantin tashin hankali kaɗan. Amma ra'ayin Mali da Burkina wai da su goyi bayan ita Nijar manyan mu suka ce wai idan gemu dan wanke ka mota shi ka fara shafa mana ruwa kin fahimta. Su din kuma mulkin soja ne. A ranar Laraba ashirin. 26 ga watan Juli ne ta shekara 2023 sojojin Nijar suka hambarar da mulkin shugaba Muhammadu Bazau. hawawu Abdulkarim Yankwani ya murar Amurka daga Accra, Ghana. Sashen Hausa da muryar Amurka ne kuke tare da shi kai tsaye a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Aisha da labaran duniya kashi na biyu. Kasar Poland ta daɗa bunƙasa tsaro a kan iyakarta da Belarus bayan da ta ce wasu jirage masu tashin ungulu biyu daga ƙasar ta Belarus sun take dokokin saman ƙasar Poland. Jakadiyar Amurka Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta shaidawa manema labarai cewa akwai yiwuwar Rasha ta dawo kan yarjejeniyar safarar hatsi ta Bahar Aswad. Ta ce an sanar da mu cewa a shirye suke su dawo su a ci gaba da tattaunawa to sai dai kuma ya zuwa yanzu bamu ga wata alamar hakan ba. jami'an ukraine sun faɗa a ranar laraba cewa hare-haren jiragen marasa matukin da rasha ta kai sun lalata na'urori a tashar jirgin ruwan da ke yankin odessa a kudancin ukraine yayin da rasha ta kaddamar da hare-haren jirgi marasa matuki da suka auna babban birnin ukraine sojojin ukraine sun ce harin da rasha ta kai ya lalata na'urar da ake dakon hatsi da shi sannan kuma ya haifar da gobara a gine-ginen masana'antar da kuma tashar jirgin ruwan. tun bayan da ta janye daga yarjejeniyar safarar hatsin ta bahar aswad a makon da ya gabata wato a watan da ya gabata babu kakkautawa rasha ta yi ta kai hari kan masana'antar hatsin ukraine da ke odessa kafin ta janye daga yarjejeniyar da ta ba da damar a yi safarar hatsi daga ukraine ta bahar aswad rasha ta yi korafi cewa an gaza mutunta wata yarjejeniyar da za ta ba da damar safarar takinta zuwa kasashen waje. A gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. yayin da wa'adin da kungiyar ecowas ta ɗibawa sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar na mayar da hambararren shugaban kasar muhammad bazoum ya cika manazarta na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan yiwuwar ɗaukar matakin soji musamman la'akari da dangantakar da ke tsakanin najeriya da niger a zantawarsu da wakilinmu mahmud ibrahim kwari kaftin yusuf abdulmalik mai ritaya na cikin tsofaffin 'yan mazan jiya da suka yi yakin basasan najeriya ya kuma yi bita kan irin gudunmuwar da niger ɗin ta baiwa najeriya a wancan lokacin a niger ai kamar ma suna cikin ma sojojinmu suna taimakon mu a lokaci lokaci dai wadda da ba sa so Najeriya su ne dai France lokaci Charles de Gaulle shi ne shugaban kasa na France su suke goyi baya Biafra eh, amma Niger sun ba mu supporting hmm. so sai kuwa suna lokacin wani shugaban kasa ne kina amma Nijori yes shekaru uku da rabi din nan kuna yaƙi tsawon tun farkon yaƙin har ƙarshen su suka baku ku gudunmawa kenan ko a wani eh, lokaci throughout do mm. throughout har baya yaƙi ma suna goyi bayan mu mm. har kwana gobe Niger suna baya Nigeria kamar Nigeria ne su Niger to irin ku da kuka yaƙi da su suka mm. taimaka muku suka karfafa muku gwiwa ya kuka ji lokacin da kuka ji an ce shugaban najeriya bola tinubu karkashin shugabanci ecowas mm. ya ce a kai musu sojoji saboda an sami sun tumfuke gwamnatin farahula. a mistake ne wannan kuma ya kamata tun da farko shi shugaba kasanmu mai girma tinubu a ba shi shawara an sai dai shi ne dai chairman ecowas amma kuma bai kamata abun ya tsaya kamar Nigeria da su ne no amfani dai chairman na ecowas ai ba shi ne ya kamata ya diga yi kamar shi ne ya shoda abubuwa ba Duka bin eh, eh. mm. da zai yi ya yi shi a position nashi na ECOWAS chairman ba ya ce Najeriya su tura sojoji zuwa Nijar ba, kuma yadda ya tura shugabanni sarki musulmi da General Abdulsalami, kaga duk bai kyau ba, da sa turo daga other countries. Ba tsakanin Najeriya da Nijar ake da matsala ba. Nijar sun yi abin da sun ke gani ya fi masu suka yi juyi mulki saboda haka sa ba su shawara yadda ya kamata ECOWAS suna da fawa wannan su ba su shawara duk tun da su ma karkashi ECOWAS suke Kaftin Yusuf Abdulmalik mai ritaya kenan a cikin tattaunawar su da wakilinmu Mahmud Ibrahim. To ila ga Zainab Ibrahim wanda ita ma ta kasance da ta'arin jaridu daga sassa daban-daban na duniya. Barka da zuwa Zainab. Michael Kudisan barka da safiyar yau. To mu je zuwa. Madalla. Mm. Sharhin jaridun na yau zai soma ne daga tarayyar Najeriya da jaridar Daily Trust. Na'am. To ta ce ma'aikatar lafiya a Najeriya ta ce akalla kananan hukumomi 171 daga jihohi 14 da ke Najeriya na cikin hatsarin fuskantar ci gaba da yaduwar annobar mashako ta diphtheria. To jaridar ta lissafa jihohin Mm. da suka haɗa mun ɗan dauko kaɗan daga cikin su tunda kaga suna da yawa eh, akwai Kano da Katsina da babban birnin tarayya Abuja akwai kuma Yobe Kaduna Gombe Jigawa Borno Lagos da dai sauransu jaridar ta ruwaito sakataren hukumar Olufunsho Adebiyi mm. ya ce a halin yanzu bayanai na nuna yaduwar cutar ta yi ƙarfi sosai a ƙananan hukumomi 25 daga jihohin Bauchi da Katsina da Yobe da kuma Kaduna. To ya zuwa yanzu dai kamar yadda Daily Trust ta hukumar lafiya ta kasar da kuma hukumar dakile yaduwar cutuka da hukumomin kiwon lafiya kananan mata wato a matakin farko sun hada hannu domin tunkarar annobar tare da dakile cigaba da yaduwar ta to ka san diphtheria din nan ta fi shafar kananan yara musamman ma waɗanda ba a yi ma allurorin rigakafi ba da su. to kaga dole iyaye su ya tara dole su yi su da min wannan su ba da musu wannan rigakafi daga zarar an haifa yaro a kai shi a mishi wannan allura sannan kuma lokaci zuwa lokaci a cigaba da mm. kai shi domin yi masa alluran nan shi da ko nawa ne ya kamata gaba ɗaya a ce an yi su sosai domin kiyaye kamuwa da ire-iren cutukan nan to da wannan sai jaridar punch duk dai a najeriya ta ce hukumar agajin gaggawa a najeriya ta ce shekarar a shekarar 2023 din nan wato adadin 'yan gudun hijirar da ta kididdige daga mabambantan sansanoni daga jihohin benue da wato niger da kuma filato mm. ya kai 548,751 mm. jaridar ta ce a jiya lahadi ne gwamnatin tarayyar najeriya ƙarƙashin hukumar tenema ta soma raba kayakin tallafi domin rage raɗaɗin kuncin rayuwa da al'ummar ƙasar suka tsinduma a ciki. Kasan baya ga mutane magidanta ko kuma ma'aikata ko kuma masu zaman kansu da waɗanda ba su ma shiga matsalar komai ba wato eh, matsalar tsaro ma ba ta shafe su ba su ma sun koka akan halin kuncin rayuwa da suka tsunduma a ciki sakamakon cire tallafin mai ballantana kuma wanda suka shiga matsala na rikice-rikice da sauransu haka to sai kuma wannan labari da jaridar bresk da ake wallafawa a jamhuriyar czech ta rwaito wato ta ce koriya ta kudu na shirin kwashe dubban mutane daga jambori a hmm. yayin da take shirin tunkarar guguwar kanun hmm. jaridar ta rwaito akwai akalla 'yan wasa dubu arba'in daga kasashe sama da ɗari da hamsin hmm. cikinsu har da jamhuriyar czech da ke da adadin al'ummar ta ɗari hudu da goma sha uku girke a jambori ɗin kuma na fama da yanayi wato na tsananin zafi kafin yanzu da ake shirin tunkarar guguwar ta kanun. To jaridar Bless ta kuma ce tuni gwamnatin wato ta ba da damar kwashe mutanen zuwa lardin Puan da ke kudu maso yammacin kasar ta Koriya din sannan ta ba da umarnin gudanar da ayyukan agaji na gaggawa na sama musu wuraren zama. To mun gode kwarai da gaske Zainab Ibrahim da wannan Wadin mako ɗaya da ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma watan ECOWAS ta baiwa sojojin jamhuriyar Nijar na su dawo da zababben shugaban kasar Muhammad Bazum kan karagar mulki ko kuma a kaddamar da farmakin soji a kan kasar ya kawo ƙarshe. To amma ba wata alama da ke nuni da cewa sojojin za su janye daga fagen siyasa. To kowane hali jama'a ke ciki a jamhuriyar Nijar lura da wannan barazana ta yiwuwar kai wa ƙasar farmaki? Abdulkarim Ibrahim Shekal na ɗauke da ƙarin bayani. ko shakka babu ana iya cewa mafi yawan jama'a na cikin fargaba musamman a birnin ya mai fatar gwamnatin kasar lura da yadda ake ci gaba da ta wannan barazana ta yiwuwar kaddamar da farmakin soji domin dawo da muhammad bazum kan karagar mulki amma malam suleiman hassan ada wanda jagora ne na al'umma a birnin yamai ya ce ba wata fargaba domin kuwa kowa na ci gaba da al'amuransa na yau da kullum. lalle a daidai wannan lokacin da ake ganin wa'adin da aka ba kasan nijar ya zo ƙarshe shi saɓanin abin da kake jini a kafafen watsa labaru na duniya da za ka hita kan tituna da kasuwanni dukkan ababen da ake na da kullum za ka suna gudana sannan mutane gaba daya suna yin tir da allawadda kokarin ɗaukan mataki na ƙarfi akan wannan ƙasar tamu ta niger to sai dai a nasu bangare masu goyon bayan sojojin da suka kwace mulki a kasar ta nijar suna ɗaukar barazanar ecowas da matukar muhimmanci wannan ne ma ya sa suka fara tsayuwar dare akan manyan titunan birnin yamai kuma michael zodi ɗaya daga cikin jagoran tsara wannan tsayuwar dare ya bayyana dalilansu na ɗaukar matakin. Mun gani ECOWAS kamar suna so su kawo muna hari don su maido bazun bisa kujerar mulki. To wannan ba mu yarda da shi ba saboda shine muka kira ga matasa kowa ya tahi wajen rompo rompo na a saya. Mun gani mutane da za su zo su wai za su kashe mu za a kawo muna hari. Kawo yanzu dai babu wasu alamu da ke tabbatar da cewa dakarun na ECOWAS sun kintsa don kai wa Nijar farmaki. yayin da ba wata sanarwa daga shugabancin kungiyar bayan karewar wannan wa'adi na mako daya rahoton abdulkarim ibrahim shika jamhuriyar nijar ta rufe sararin samaniyar ta bisa bargabar yiwuwar kai mata farmaki bayan da sojojin da suka yi juyin mulki a kasar suka yi kunnen uwar shegu da wa'adin da kungiyar ecowas ta yammacin afirka ta ɗiban musu na mayar da hambararren shugaba muhammad bazin kan mukaminsa a bakon da ya gabata ne ecowas ta sanar da wannan wa'adi tana mai umurtar 'yan manyan afsoshin sojin da suka kifar da gwamnatin demokuraɗiyya su gaggauta sauka daga kan kujerar shugabancin kasar a ranar 26 ga watan yulin aka hambarar da gwamnatin ba. bazum bayan da dakarun da ke tsaron lafiyarsa suka yi garkuwa da shi a daidai lokacin da ake zaman ɗarɗar a jamhuriyar nijar saboda fargabar ɗaukar matakin soji daga ecowas yanzu haka ɗaliban najeriya da ke karatu a nijar na roƙon gwamnatin su da su dawo da su gida ɗaliban sun kuma koka kan yadda wasu tsirarru ke tsangwamar su a ƙasar alhassan isaac alhassan shine shugaban ƙungiyar ɗalibai da ke karatu a nijar barazana ɗaya ce muke ciki in dai har ecowas wacce najeriya ce take jagorantata ta kawo sojojinta nan don yakar masu mulki a nijar waɗannan sojoji kuma in dai har ta fara faɗa da su to mu ma gaskiya rayuwar mu tana cikin hatsari amma in dai ba a kai ga hakan ba to gaskiya ba wata matsala sai dai ɗaliban da suke ganin kamar suna fuskantar tsangwama ta yi yawa ta ɓangaren da suke zaune su ne muke ta ƙoƙarin ya za a yi mu kwaso su daga inda suke canza musu guri mu sa su inda su zai kwanta za ka je inda ake ma dariya ka ga an dan canza ma fuska wasu kalamai za a dinga gwaba muku na tun da shugaban ku shi ya kusa kalkalewa wani yana yi kamar da ni yau wasa ya ce in dai aka far mana mu ma sai mun far muku misali irin waɗannan maganganun akwai su to mutumin da yake ma irin wannan maganar da wasa baka san gobe in ya samu dama mai zai ma ba Isaac Alhassan Isa kenan shugaban ɗaliban Najeriya a Nijar. A Najeriya ha'ilayen 'yan bindiga sun sake yin garkuwa da mutane da dama tare da sace dabbobin da ba a tantance adadinsu ba a mabambantan hare-haren da suka shafa makon jiya suna kaiwa a ƙauyukan zazzaga da sabon kabula da ke ƙaramin hukumar bunya ta jihar Nija. Wasu bayanai sun ce 'yan bindigar sun halaka akalla mutane uku a musayar wutar da suka yi wa juna akan kuskure. hukumar hasashen yanayi a najeriya ta ce za a kwarari ruwan sama kamar da bakin kwarya har tsawon kwanaki uku a akasarin jihohin arewacin kasar kana yi shi da matsakaici a kaɗan daga cikin jihohin da ke kudancin kasar hasashen ya nuna cewa tun daga lahadin nan shida ga watan agusta aka fara kwarari ruwan sama kamar da bakin kwarya a jihohin sokoto kebbi zamfara katsina kano jigawa yobe barno kaduna bauchi gombe plateau da neja yayin da aka yi ruwan sama amma ba sosai ba a wasu sassan babban birnin tarayyar abuta kasar abuja